رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا الثلاثة وتن جماد الأولى ينادى قانا إشيرين بشدة ألف تاريخ دا أربعين ده هجرية kuma yau 20 daidai ga watan 12 watan Disamba shekara ta 2022 miladiya Allah ya hada ma wannan masallaci na Ihya da dake unguwar Gwammaja majalisu layin da ke kallon asibitin kashi na dala a birnin kanin najeriya domin ɗorawa da ci gaba akan inda muka tsaya a karatun littafin almuwatsa ta imamu malik ibn anas imamu darul hijira wanda muke yi duk mako a wannan masallaci wanda muna ƙarshen kitabu qasr salatu, fi sahar babi na ƙarshe babi na biyar, babun jami'ut targhib fi salah mala ibrahim sa'id zai sace karanto mana kamar da muka saba domin ci gaba da sharhi akan hadisin da muka fara tafaddal mashkuran بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين قال الإمام عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا sittu shawwal kamar yadda yake cikin hadisin Abu Ayyub Khalid ibn Zaid al-Ansari Allah ya kare da gare shi wanda ba za ka yi faɗi ladansa bayan nan akwai azumin da yake biyo bayan sa shine azumin Arfa ga wanda bai samu damar zuwa Hajji ba wanda yake garin su to zai yi azumin Arfa a ranar Arfa bayan nan kuma akwai azumin farkon goma ga watan tara ga watan almuharram da goma da sha ɗaya ko kuma wasu daga ciki ko kai goma ita kaɗai ko kai tara da goma ko kai goma da sha ɗaya tasu'a da ashura da kuma washe garinsu kuma bayan nan a ƙofar azumi a buɗe take ga wanda yaga zai iya yi akwai na litinin da alhamis wanda mutum zai iya yi duk sati bayan nan kuma akwai azumin wato siyamu dawud wanda mutum zai yi yau gobe ya sha sannan kuma akwai azumin da mutum zai daura niyya ma ya yi kawai domin neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a kowane irin lokaci in ba lokacin da shari'a batta san a ware ta da musamman a ce za a yi azumi ba a ce za a yi azumi a irin wannan rana ba kamar ranar asabar da juma'a to um, azumi yana da falala da yawa wanda kamar wannan ba shi ne wurin da za mu jimlace falalarsa ba insha Allah tun da akwai kitabu siyam an Allah ya rubuta mana kwanaki ita kuma zakka da mazala kuma yake ce masa illa an taɓawa mun faɗa cewa ita zakka ita ce a sadaqatul wajiba al-mahtuma alaman malakan nisab ita ce sadaka ta tilas ga wanda ya mallaki nisabi kuma ya zanto a ah, kudin nasa sun kai lokacin da za a fitar da su idan dukiya ce tsaba to sai ta shekara sai ta kai lissafi sai a fara lissafi in shekara ta zagayo tana nan ba ta yi kasar lissafin waccan shekarar mai zuwa ba to za a fitar mata zakka daga daidai da lissafin shekara mai kamawa zuwa sama to za a dinga fitar mata zakka ma damar ba ta yi kasa da nisabin shekarar zakka ba kuma ba ta waje ba ga mutum har sai lokacin fitar da ita yayi idan kuma awaki ne da tumaki da raguna mutum yake da su to su ma akwai adadin da sai sun kai shari'a ta yadda mutum ya fitar da zakka su ma kuma sai shekara ta zagayo kuma kowane adadi akwai inda shari'a ta tsara mutum zai bayar haka in shanu ne haka in raƙuma ne wayannan su ne ake fitar da su a cikin al'an'am ثمانية أزواج الضأن اثنان المعز اثنان الإبل اثنان البقر اثنان من المعز اثنين ومن ال... آه، آه، من الضأن اثنين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين والآن ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين wannan الله يا faɗa تسلمكم sannan sai abin da ya shafi kayan amfani su kuma ana ba da su ne lokacin da aka girbe in an girbe su biya a shekara to duk girbi sai an baya ubangi sauran ta'ala ke cewa atu yau yawma hasadihi wa yau yawma hasadi ranar abu to bayan nan duk abin da ba a wal fidda ba da abinci ba wanda yake maf'umun makilin muddakharan mukta to sai dai a kalle shi idan ya yi kama da ɗaya daga cikin waɗannan asnafin sai a yi masa kiyasi kamar misali ɗan mutum yana da kulotai da ko gidajen haya ko motocin haya to sai a kalli yanayinsu a duba waɗannan abubuwan da zakka ta waje ba a kansu a gadame suka yi kama sai a yi kiyasinsu a kan waɗannan abubuwan da ake fitarwa da zakka haka idan mutum yana noman kaji yana sai da yana yin kaji masu yin kwai ko kuma masu girma a fitar da su a siyar da su haka zalika an mutum yana aiki a mayanka yana yanka nama yana kada raƙuma ko raguna ko shanu shi ma ba a kan abin da yake kayarwa za a yi za a fitar da zakar ba a kan kasuwancin nasa za a fitar da zakar to wannan ita ce shi ne abin da ya zama tilas a zakka amma bayan nan mun faɗa akwai ihsani akwai tabarru'i akwai kyauta hadiya kenan bayan nan ko akwai sadaka wacce ba ta wajibi ba Ka ga miskini ko fakiri ko wanda yake buƙatar a agaza masa ka agaza masa da sunan ubangiji ya baka lada to wannan shine tabawu'i a sadaka kuma da yawa wani lokacin sadakar kan zo tafi zakkan ma a wurin Allah domin ita zakka sauke nauyi ne in kai sa'a ma Allah ya karba ba za a bi ka da alhakin baka yi daidai ba to sai ka gode wa Allah amma akwai sadakar da za ka yi ta da kyakkyawan niyya kana son abin ka ɗauka ka bayar take Allah ya baka aljanna wa anta sahihun shahihun Allah ya baka aljanna kuma komai kankantar sadaka manzo Allah ta ke cewa ittaqun nar walau bi tamra kuma hadisin Uqbah ibn Amir ne ko in ban manta ba wanda manzo Allah ta ke cewa ranar alkiyama kowane mutum zai zo a ƙarƙashin sadakarsa a ƙarƙashin inuwar sadakarsa wanda kaga inuwarsa da yawa to da alama a duniya ya yawaita ba da sadaka mai ruwayar hadisun ya titin da ikaranta wannan hadisun bai taɓa rana ta fito ta faɗi bai sadaka in je rana za ta fito ta faɗi to zai nemi wani abu ya bayar kun ga mun kwaɗaitar akan yin sallah ko na tabbatar da wanda duk ya jarraba kuma tun yanzu ya fara ganin karbuwa a wajen ubangiji to haka sadaka tana kashe wa mutum zunubansa gaba ɗaya kamar yadda ka san in an zo da ruwa aka fara a jikin wuta wuta tana mutuwa kuma sadaka tana ije wa mutum jarrabawa, an kaddara cewa in har ka fita kaza zai faru ko in gari ya waye kaza zai faru a kanka sai ka ɗauka ka bayar da ka bayar sai ubangiji ya sa wannan abin ya fasu a fasa shi a fasa shi nan take tana sawa a shiga aljanna to illa an tsawwa mun kawo matsalar shin idan mutum ya fara yin in nan dole sai ya ci gaba ko zai iya bari ƙarshe mun isa zuwa ga ra'ayi na hanabila da shafi'iyya cewa shi ya fi ƙarfi dama wani lokacin kun gaba ma jayar da malikiya cewa mutum ya yi ƙoƙari ya ci gaba amma ba dole ba ne a ce wai malikiya su sun ce in ka bari sai ka rama su kuma mana kan ma ka bari sai da uzuri hmm. in uzurin ya zo kuma ka bari in ka samu lokaci ka rama hanafiya suka ce kar ka bari sai da uzuri amma in uzuri ne ya zo ba kai ka rama ba su kuma shafi'iya da hanagila suka ce a'a kai dai ka yi kuma an so ka ci gaba da yi amma in ba kun uzuri ya zo maka ka iya bari sun yi daidai da hanajila hmm. ai da hanafiya sannan inda suka tsallake suka wuce hadisiya ba suka ce kai in ma ka ga da kanka kana so ka bari ka iya bari na aisha ta ce kana so salama ya suri maza Allah yakan ɗauko azumin nafila hatta na ƙul la yuftir har sai mace anya kuma maza Allah zai daina ta azumin nafila nan wa kana yuftir kuma in wata ran idena azumin sai ka ga ya ta wa ya dina azumin nafila hatta na qulu laye sun sai mu to ina ga muna ga za Allah kamar ya dina yin azumin nafila to haka zalika kuma a rabuwar ayyuka ma na ibada waɗanda ba na tilas ba annabi sallallahu yana da ƙarfin da zai iya ci gaba da su ba shi da matsala amma dan ya gwada mana halaccin ka iya tsayawa shi sai ya tsaya ɗin saboda rahama gare mu da kuma nuni sallallahu alaihi wa ala alihi to idan muka kalli hadisi sai muka da an ce da ya ce wa zakarar rasulullah sallallahu zakata فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل to bawan Allah da aka gaba gaya masa wayannan batu to fa sai mutumin nan ya juya zai tafi min al idbar ay sai kama gabansa to na bakku lafiya to lokacin da yake fita din ne shine sai ya faɗi wannan furcin na gabansa wa huwa ya ƙuli yana cewa wallahi na rantse da Allah ya zo a wata waya wallazi akramaka na rantse da sarkin da ya karrama ka da annabta kun ga ya san annabi ya san annabta dama shi kuma ya san karamci ne wallazi akramaka wannan rantsuwar da ya nuna ya halatta ko ba a ce maka karantse ba in ka so karantse ba za a ce kayi laifi kaga a nan ba wanda ya ce bai yadda da maganarsa ba amma dai shi da kansa ya buƙaci rantsuwar ya rantse to sai dai a da rawar rantsuwa da rashin ta wanne fi rashin ta ne kiyaye rashin yin rantsuwa kiyaye rantsuwa ne amma fa mutum ɗa wanda yake ba bawa ba in ya rantsi yana cika rantsuwarsa ƙalilul alaya hafizun bi yaminihi idza sadarat minhu aliyatu darrat qalilul alaya ba ya ba shi da yawan rantsuwa hafizun bi yamini kuma yana kula da rantsuwarsa idan sadarat minhul aliyatu in har ya yi rantsuwar to barrati to abin ba da ya rantsi a kansa sai ya cika shi amma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yace ban taba yin rantsuwa akan zan yi abu ba sai daga baya kuma in ga rashin yin su shi yafi alkhairi face sai na yi sai na ki kuma na kafara kuma ban taɓa rantsuwa akan cewa ba zan yi abu ba sai na ga yin shi ne yafi alkhairi face sai na kuma nayi yi kafara ubangiji subhanahu ta'ala ya umarce mu da kiyaye rantsuwan mu yake cewa wahfazu aymanakum ku kula da rantsuwa ku ku kiyaye rantsuwa kakka je ka dinga sakinta haka kawai saboda kaji an ce akwai ayyaminul lagh ka dinga yawan faɗarta a baka mutum wanda yake babba baya buƙatar sai ya rantse maka a komai amma akwai inda kuma hikima ta tab'i mutum ya rantse din kamar a hudu ba ana san liman in ya tabbatar da gaskiyar abin da yake faɗa ya dinga yawan rantsuwa saboda mawkifi ne da yake buƙatar a dinga rantsuwa din a wuri qala rajula rajulu wa huwa yaqul wallahi. لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا ولا أنقص منه يتي wallahi ba zan ƙara daga kan wannan abun ba kuma ba zan rage to maganar ragewa dama dai kan wannan ai ba bai kamata ya rage ba ko tunda salloli biyar aka faɗa masa kawai da zakka da azumi maganar ragewa wannan ba mu da matsala yanzu inda muke da matsala shine yi rantsuwa akan ba zai ƙara ba gashi manzo Allah kuma ya bashi dama ya ce illa an tatawwa to shi ya ce iya waɗannan zai kiyaye ba zai ƙara magana tatawwa dinnan ku kun gane kwai amma ni dai kamar ni da na ji wannan hadisi misali kenan zamu ce to a iya nan zan tsaya to anan rantsewa ya ce wallahi malamai sai suka yi magana biyu ana wasu sai suka fassara magana a zahirinta ni mai tambaya na ji ka ba na tilas kuma ka ce ina so na ƙara to zan kiyaye iya wa'annan wallahi ba zan ƙara komai ba wannan shine zahiri ko wasu kuma suka ce a'a zan kiyaye wa'annan in kiyaye na in amma ba zan shigo da wani sabon abu ba to amma wannan gaskiya ba'id akwai nisa haka gaskiya sai ka takura wa kanka ka ce haka ake yi to yanzu matsala ta fi kihu anan shin ya halatta mutum ya rantse akan ba zai yi aikin alheri ba ko bai halatta ba bai kamata ba amma in ya rantse akan ba zai ba ba za a ce masa Allah zai rubuta masa alhaki ba in mun ce bai halatta ba ma'ana in yi Allah zai kama shi kamar misali yanzu mutum ya zo ya ce wallahi ba zan ƙara ba wa almajirai sadaka a bakin hanya ba ba da sadakar nan aikin alheri ne ko ba shi ba ne to ya halatta mutum in ya faɗa haka yana nan akan addininsa da sunnarsa da komai ko kuma da ya fita daga sunna yana nan akan sunnarsa da fita daga sunna ba da kamar abin da ya bari wajibi ne kamar wani ce wallahi ba zai ƙara barin gemu ba wannan ya yi kuskure dole ya bar gemu kuma ya yi kabbara in dai yana so ya zauna akan sa mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ba yayi rantsuwa akan abin da safu to anan abin da malamai suka ce shi ne bai kamata ba gaskiya amma in ka rantsi din akan abin da ba tilas bane kuma kai kai karamin mutum ne guntu ne kai sai ka ci gaba ka tafi a haka amma in dai kai babban mutum ne to Fataran tsuwar taka kai kafara sai na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar da ke cikin sayi musulun hadisa kuma na aisha lokacin da aka gano an wana na aisha sharri ai an gano akwai Mista a ciki to kuma Mista sai na abubakar ne yake ɗaukar ɗawainiyarsa to nan take sai da abubakar ya fasa ta ce wallahi la unfiqu ala mista na rantse da Allah ba zan ƙara ba zan ƙara ɗaukar ɗawainiyar Mista. sai Allah ya saukar da aya yace wala ya atali ulul fadli minkum wasta'ati an yu'tu ulul qurba wal masakina wal muhajiri muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim aka ce wala ya atali ulul fadli minkum kira abu ja'far al-madani wala ya ta'alla ulul fadli minkum kada masu kudi masu falala a cikin ku su rantsuwa akan cewa sun daina ba wa uwansu da kuma mabukata da muhajiruna wai ba za su dinga ba su ba sun daina ba su abinci sun daina taimakonsu wani ya aku wani ya tsohu su yi afuwa mana su kau da kai akan laifin da waɗancan su kai ala tafi kuna an yi rafiyar Allah lakum kuma fa kune wa Allah kuma kuna neman gafarta ba ku san Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim to kun ga nan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ya ya wato ya ya faɗaitar da manya a kan cewa ga abin da ya kamata har ma ubangiji subhanahu wata'ala ya hana tsir rantsuwa wala ya'tali ulul fadl minkum na ga muku Abu Ja'far al-Madani yana karanta wala ya ta'alla bil munasaba eh, na jima wajen dabbin qira'at din liba takhassusi na bane amma dai na yaki jahilci a cikinsa Allah ya jikan malamin mu malam karami a haka muka yi sauka a wajensa da kira'atul asha tun muna muna yara a haka muka yi sauka muka haddace da kira da farshe huruf din gaba daya kuma lokacin a yarinta ba a mantawa gaskiya to sannan kuma daga baya dai da buga-buga a buga nan a ɗan san wani abu to amma duk da haka kowane fanni yana da masu shi sosai ba na halarto da cewa wala ya ta'alla kira'a ce mutawatir sai ya gabata a wahamina galibi in zan yi nuni zuwa ga kalmar musamman ina zo kalma ta lura ta to sai in ce ya zo a kira'a shazda yawanci haka ke ta to kuma da ke ilimin kira'at ba yawa ne da shi ba har yanzu kuma masu sauraro kuna ta ji kawai gyaɗa kai haka ne kuma ba haka ba ne ba kira'a ce shazda ba to Allah ya sa sai wata ran wani almajiri mai himma yana sauraron mu na ibn Durai maqsurat ibn Durai da muka zo da kan baitin aliyatun bil ya'malat yartani bi ja'u to da nazo wajen hakikin kalma aliya din sai na sake fadar haka to sai ladabi sosai sai kira malam Umar Shehu Zariya sai masa voice sai ga ce ya taba ji a wani karatu na ko na ibn alwardi ne ko na wani abu ne dai to sai zaci sibil da baka ne kuma sai ya ƙara jin na sake maimaitawa a cikin karatun su birnin jurayj to sai tabbatar da cewa rashin sani ne to amma yana jin nauyi shi ba zai iya gyara ba ko za a yi min magana tunda shi ummalan umar aboki na ne sai ga na ai ba a jin kunya akan abin da ya shafi karatu tun daga lokacin nima sai na amfana kuma yana faɗa kamar yana faɗa na tuna cewa wannan maga karatun abu ja'afar hmm. ta tun da shi ruwaya abu ja'afar su kansu mutakhasisun ɗuma ba kuwa ne ya iyata ba ko a cikin wanda suka iyata ba kuwa ne ya ƙware a kanta ba kuma har waɗanda suka ƙware ɗin ba kullum ake yin ba wani ma ba ya zo jam'il kira'at ko koyarwa ba ka sakai aka ci ta yi ba amma dai su ƙwararrun da sun zo wurin ma kai tsaye kamar mu ne da hausa ni na fice sosai a harkar hausa <laughs> ne yaren da aka haife ni da an yi kuskure a hausa in dai ba shi ma wanda suka karanta ta bane in da rububin jama'a ne ina iya ganewa in gyara <laughs> Allah ya samu dace saraka wala ya atali wala atali ulul fadl minkum wasa'ati an yutu ulul qurba kirar Abu Ja'far kenan wala ya ta'alla sannan Bukhari Muslim sun rawaito daga abi a abin rijal muhammad ibn abdurrahman cewa mahaifiyarsa amratu binti abdurrahman ta ce na ji aisha allah ya ƙara yadda a gare ta tana cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wa'yansu suna rikici a bakin ƙofa sun ɗaga muryarsu sani a sauta khasumin bilbadi aliyatun ko aliyatin aswatuhuma sun daga murya suna suna abu wa ma ya yastawdi'u al ulakar? sai shi ɗayan yana cewa dan Allah ka taimaka ka sarar min da wani abu a cikin bashin wa yastarfiquhu kuma dan Allah ka sassauta min wajen biya fi shay'in wa huwa yaqul wallahi la af'alu na rantsa da Allah bazan rage maka komai ba akan me bazan rage wallahi bazan rage maka ba fa kharaja alaihima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sama ya fito faƙala sai ta yi ainal muta'alli ala la ya fa'alul ma'ahu wa yake rantsewa da Allah akan ba zai kyautata ba zai aikin alheri ba sai ce ana ya rasulullah ni ne ya rasulullah sai manzo Allah ake cewa walahu ayu zalika ahab to gaskiya ka duba ka gani dai wanne ka fi so kana son ladan to ka fasa rantsuwar in kuma dai wani abin ya maka kake so dole ka zarce haka to sai ka zaɓi wanda ka fi so ashe ke na wannan ya nuna halaccin mutum ya rantse din amma bai kamata ba kuma wani hadisin kuma za ku iya tunowa min da muke magana akan hukuncin ɗaga murya a masallaci ko to wannan ita ce matsalar shi ma wannan mutumin ya rantse ya ce wallahi la azidu ala zalika wala an wala an ba zan ƙara ba ba zan rage ba to anan muka samu wannan matsalar sai a rike ta a bawayan can sai suka ce la'azidu ɗin din a ala ƙadi ba zan ƙara a kan aƙidar cewa wannan daga wajen ka yake ba kuma ba zan rage komai ba amma na ce muku wannan akwai takallu wasu ma suka ce a'a zan tafi in gaya wa mutane na cewa ka ce za a yi sallah sai dai in an so a yi taɗawu'i za a yi azumi sai in an so a yi taɗawu'i za a yi zakka sai in an so a yi taɗawu'i wannan bayanin ba zan rage komai ba zan ƙara ba to kaga wannan da ɗan sauƙi sauƙi ko sai zan to abin da yake nufi kenan kun ga mun kuɓuta daga cewa ya yi rantsuwa akan ba zai aikin alkhairi ba amma dai ko me dai mu dai mun ribaci matsalar mun tattauna ta to amma duk wayannan kama-kaman da wasu malaman suke yi akwai ruwaya sariha a cikin sahihul bukhari da cikin ruwayoyin wannan hadisin yace wallazi akramaka la atatawwa shay'an ba zan yi wani tadawwi ba kaga duwayar can ihtimalat din sun fadi kenan ko la atatawwa shay'an ni ba zan yi wani tadawwi wala anqus mimma farada Allahu alayya shay'an mu ba zan rage komai cikin abin da Allah ya farlanta mun da sai manzo Allah sama ke cewa aflaha in sadaqa aw qala dakhala aljannata in sadaqa an gane ko to anan kun ga cikin ruwayar hadisin fa adbara rajulu wa huwa yaqulu me yake cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqusu minhu faƙalar rasulullah sallama sai mazala su ke cewa aflahar rajulu in sadaka aiko mutumin nan ya samu babban rabo in ya gaskata abin da ya faɗa idan aikinsa ya gaskata abin da ya faɗa to aflaha ai bi ma'ana faza ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قد أفلح المؤمنون to kuma sannan alfalahu tana zuwa da ma'ana albaqa'u shine wanzuwa to in an ce aflaha bi ma'ana sabata lahu albaqa'u fil janna ya samu tabbas in zai zauna a aljanna zama na dindindin in sadaka abul walid al ce yace ai in sadaka fi kalami, in dai wannan alwashin da ya sha da gaske yake yi to kun ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi istisna'i a ciki kuma yana nuna halaccin yin istisna'i a magana Wannan kin ake istisna'i shine togatiya akan abin da baka da tabbas akan sa an gane ko kuma za ka ga masu hankali da nutsuwa suna yin togaciya a ce to in dai a yadda na san shi ne a zahiri to kaza da kaza da kaza da kaza to a ko koda ya zama saɓanin tunaninsa Allah ba zai kama kada abin da yake ya kuye daga zahiri ba an gane ko aflaha in sadaka in saraka in ya gaskata to kuma anan ma akwai wani abu da za su sake fitowa fili cewa magana ba ita ce a ba ɗauka ba a koyaushe sai an duba aiki sai an duba aiki jama'a ka fito kana ce min kai mai addini ne kai ahalus sunna ne ba zai ishe ni in gamsu ba sai ina ga kana aikin masu addini aikin ahalus sunna amma kana zalunci a kasuwa kana rantsuwar ƙarya a kasuwa duk sanda haƙƙin mutane ya faɗo kanka shi ke nan sai yadda ta yi kuma ka ce min hanyar kai ahalin suna ne to gaskiya za ka samun shakka a cikin zuciyata da za a zo a tambaye ni a ce wane ku ahalin suna ne ce allahu ala na maka kirki kiran da mutunci ce allahu ala ko in ce salu an haza gaini ku tambayi wani dole sai aiki ya gaskata magana to amma tsakanin aiki da magana wanne ne ke gaskata wani babu saɓani akan aiki yake gaskata magana ko amma shin magana tana gaskata aiki eh to wannan matsala ce mai faɗin gaske akwai fagagen da shi kansa aikin baya gaskata magana za ka iya ganin mutum a cikin wani wuri da ake yin wani aiki ka zata cewa ga abin da ya sa ya shi kuma in ka taɓa jin maganarsa kaga ta saba wa aikin watakila har yanzu yana kan wancan maganar wani dalilin ne ka kashi an fahimta ko? yau amma ba koyaushe ba mafi yawanci aiki shi ke gaskata magana yanzu misali lokacin da ake ta zanga-zanga a yaman ai mun ga 'yan ta da kayan baya na yaman suna ta kona tutar amerika suna ta cewa mutuwa ta tabbata ga amerika mutuwa ta tabbata ga amerika da larabci suke fada to sanda suke fada hakan kuma suna nufar ofishin jakadanci na saudiya ga kuma na amerika can sun shi kai ka ce saudiya ita ce ta koma ta zama afirka yanzu wannan aikin su yi saddiku kaulahun kaga an samu rashin daidaito tsakanin aiki da magana saboda in kana so ka zama babban mutum sai ka yi kokari ya zama to da aikin ka da magana ka ji sun zama ɗaya. Allah ya sa aikin mu ya zama daidai da magana sannan kuma ba a ganin mutum ya faɗi magana ko ya yi rubutu a ce to dole aikinsa ma kaza zai kasance ai tun da ka gan shi haka to ɗan bid'a ne a'a a ya tukuna watakila yana da kuskure ne a wata matsala ɗaya amma ragowar matsalolin kai kanka ba za ka samu shi ba to ba za ka yi masa hukunci akan cewa abu kaza ne shi ba bayan wato ainihin baka tattaro ka duba ka duba in dole sai kai masa hukuncin da jaraba misali yanzu mutanen da ake jifa da da khawarijanci shi khawarijanci aqida ce da farko take a zuci sannan kuma da wayansu aikace aikace da za a gansu a zahiri da kuma wayansu kamanni da yawanci suke nuna cewa mutum ba khawariji ne idan kamannin suka bayyana a tattare da mutum sannan kuma aka gan shi yana aiki irin na khawarij din amma kuma shi bai kudirce zuciyar ba khawarij bane shi a cikin zuciyarsa la'alla ya zanto shi ma bai san aikin na khawarij din ko ba haka bane shi ma bai sani ba sai san da jahilci ne da shi sai san da ilimi ya zo masa ifahimci cewa wannan aikin na khawarijin ne sannan zai maza maza ya istikfari ya daina akwai kuma wanda zaka ga ya sha aqidar a zuciyarsa amma kuma aikin baya yin aikin khawarijancin dalili saboda yana tsoro akwai waɗansu masalahoshi kaga wannan rashin yin aikinsa baya hana shi zama ba khawariji sana akwai wanda Allah yake jarrabarsa da kamannin mutanen banza amma ba mutumin banza bane yanzu ai da yawa masu shan taba za ka ga fuskarsu su ta yi duhu bakinsu su yayi baƙi. to akwai wanda shi a haka Allah ya halice shi ko aka kai tsaye ba za ka kalle shi ka ce dole duk yadda aka yi kaza haike ba wani ma kana liƙa masa yana cewa wallahi ba haka ba ne wai amma dai dole tunda ya taɓa faɗa ya faɗi wata magana da ta yi kama da haka ko kuma ka kaga yana abu to dole kaza ne da haka yawanci fin nawa ya ba shi da kyau shi ma wannan yana daga cin fa'idojin wannan hadisi to ya zo a cikin ruwayan musulun sai manzala kuma ke cewa a yake cewa aflaha wa abihi in sadaka aflaha wa abihi in sadaka wannan mutumi in sadaka in har ya gaskata abin da ya faɗa wa abihi na rantse da babansa aflaha ya samu aljanna manzana zala su salama sai rantse da baban shi wannan mutum aflaha wa in sadaka sadaka au janna aljanna wa in sadaka sannan imam abu dawud shi ma ya rawaito da irin wannan lafazin da haka lafazi ne mai inganci ba shi da matsala to anan mu kuwa muna da matsala lafazin ba shi da matsala amma mu muna da tsayar matsala matsalar shi ne manzala sallallahu alaihi ya ce na rantse da baban shi wannan mutumin to kuma gashi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sayuhu muslim daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum ala man kana halifan falyahlif billah ko kuma a ruwaya dan umar alaman kana halifan fala illa billah wanda duk ya zanzai rantsuwa to kada ya rantse fa da Allah ba a yadda ka rantse da alfarma ta mala'iku ko ta annabawa ko ta mursalai ko ta shahidai ba ba yadda ka rantse da rawanin ko da annabi ibrahim bane alaihi salam ballatana kuma wanda bai kai shi ba cikin gama garin mutane da halatta ka rantse da zatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba rantsuwarka ta zama da Allah ne ko da sunansa ko da sifarsa ikhtalafu fil qur'an shin ya halatta wasu ce ba laifi za a yi rantsuwa da qur'ani ai sifar Allah ce zance ne na Allah to ya akai wannan bai ci karo da wancan ba a zahiri man kana halifan falyahlib billah wanda duk zai rantsuwa ya rantse da Allah ko kuma yayi shiru to anan sai malamai suka ba amsoshi amsa ta farko sai suka ce na ɗaya ne allahu alam watakila da farko-farkon musulunci ne aka faɗi wannan hadisin cewa wanda a daina rantsuwa da iyaye saboda ba su daɗe da tasowa daga wani addini na jahiliya ba to a lokacin iyaye sun fi kowa girma to in aka kyala mutane za su zarce su ta girmama iyayen suna rantsewa da su to sai aka yi maza maza aka datse kofa aka ce a daina rantsewa da iyaye sai dai a rantse da Allah kawai to amma a hankali a hankali da zuciya ta cika da girman Allah aka san waye Allah ya zanto iyaye kuma yanzu an gane daidai iya matsayin su to kawai daga nan kuma sai sai aka mataki aka ce to yanzu sai aka bari kawai a aikata ma in ka so za ka iya rantsewa da saboda an tabba za ka hararo shi da girma irin na Allah sai suka ce to shi ma wannan rantsuwa irin a wannan babin ne daga baya ne ai manzo Allah ya ce man kana ya ce wa abihi in sadaka din amma ya ce wannan amsa kamar tana da dan rauni ko sai abu na biyu suka ce hana rantsuwar gare mu ne mu ga magara amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ya ga dama ya iya rantsewa da kowa ai shi babba ne sallallahu alaihi wasallam to shi ma wannan kaga yana buƙatar da mu samu dalili akan wannan wasu kuma suka ce a'a wannan ba rantsuwa ba ce irin wacce ake nufin rantsuwa irin abin da kan fito a bakin mutum ne irin na yaminin lahu irin kawan ka ce kai wallahi kaza ba wai kana nufin wallahi a cikin zuci ba kawai dai faɗa kai a wallahi bai isa ba da za a ce to tsaya ka bi ka tantance kai fashin bakin magana ka an zo daidai wallahi nan cire ta za ka yi da ita da ba ita da ɗaya ne kawai dai cikon magana ce to aka ce to ku anya manzon Allah zai yaka mun yarda dai mu muna iya yin haka har Allah ma ce la yu'akhirukum Allahu billahi fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima aqadtumul ayman to da haka wannan ba ba a nufi rantsuwa ba dabilul lagaw ce to gaskiya wannan ita ma ya kamata a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai taba yin lagaw ba ba zai taba yin yaminin lagaw ba sallallahu alaihi wasallam an ji wajahi nawa kenan uku sai wajahi na hudu suka ce kai ba rantsuwa ce wacce aka saba ba shi balarabe yana yin rantsuwa ne don ya karfafi magana to wani lokacin yakan kawo rantsuwa ba da zimman rantsuwa ba da zimman karfafan magana tunda manzala sama balarabe ne cikakke kuma an zo an samu larabawa suna yin haka shi ma sai yi irin haka to gaskiya wannan ya ɗanfi ya ɗanfi ƙarfi kuma wannan ya zo ma hatta a cikin nassi za mu zo a cikin waɗa can a kitabu tariƙa a batun haddin sata za mu inda malik ya rawaito daga abdurrahman bin al-qasim daga babansa anna rajulan min ahli al-yaman aqta al yadi war rajuli wani mutum hannunsa ɗaya a yanke yake kafarsa ma a yanke take fa nazala ala abi na Sadiq, sai zo ya sauka bako a wajen sayyidina abubakar fashaka ilaihi anna amil al-yaman qad zalamahu sai ya gaya wa sayyidina abubakar yake cewa ai gwamnan da aka tura yaman shine ya zalunce shi yayi masa wannan aika aika wato shine ya kai gwamnan yaman ne ya zalunce shine ya kawo kara wajen sai na abubakar to shi wannan mutumin ya dare yana tashi ya salla wa kana yusalli fil layl yace ai daga yaman nake ranka ya dade ya ga sai na abubakar haka kawai aka ce min wai na nayi sata aka kama ni aka yanke min hannu aka yanke min kafa to tun da tun da yazo kullun sallar dare yake mutumin to barawo zai sallar dare ne barawo <laughs> ba sallar dare to sai da abakar Allah ya kare da a gare shi sai ya ce wa abika ma lailuka bi laili sari na rantse da babanka daranka ba irin daren barayi bane su barayi ai dare suna yin tunani yadda za su yi sata ne ko kuma a fita aiki da daddare ko ba haka ba a fita operation Allah ya kiyashe mu Allah ya raba mu da su to sai na abaka yake ta wa abika bala wa yake ta wa abika malailuka bilail sariq irin daranka ba irin dararen barayi bane ashe sai na abaka bai kula bane zai zo ya kuntuka masa a gidan to ana nan mutum yana zaune ga tsiyamun laila ga komai to a lokacin asma'u bintu umais matar sai na abakar wacce ya aure ta bayan rasuwar ja'far sai aka nemi wata ta aka rasa aka yi neman duniyan nan ba a ganta ba to shi kenan wato aka yi to kun gaga a dole za a tuhumu wani ne ya ɗauki wannan abar to bai ruwa yake cewa فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت, البيت الصالح shi da kansa hadda shi ake Allah ita yana Allah duk wanda ya shigo cikin dare ya sata a gidan nan gidan mutane na gara Allah ka ka shi Allah ka kama shi ashe wannan mutumin shine barawa Allah haka shi kenan ana nan ana nan sai karshe dai tigiya tigiya sai aka hango wannan aka kama sarkan nan a wajen wani mai sai da kayan sarƙoƙi to da aka je aka tambaye shi sai ce ai wani mutum ne mai yankakken hannu da yankakken kafa mai siyar mu <laughs> kaga yan sanda sun yi aikin su kenan to da aka zo aka kama shi aka ce kai faɗa mana gaskiya ce tsakanin da Allah shi ya sa ta yi ne ya siyar to shi ke sai sai da abokan ce to a je a yanke ɗaya hannun aka je aka yanke manan take sai na abubakar dinga cewa wallahi la du'a'uhu ala nafsihi a indi alayhi min sarikatihi ni wannan Allah ya isa tsinuwar da yi ita ta kuma damuna fiye da satar da yi ka zo kai sata kuma ka shigo cikin mutane har da kai ake wa ake wa mai barawon baka addu'a bayan kuma kai ka san kai ne barawon to me mahalli shahid anan wa abika ma bi bilayli sariq sai ku rike wannan za kuma mu zo shi in Allah ya yi muna da tsawon rai to sannan ya zo a cikin sahihu muslim daga abu ta Allah ya kare da a gare shi wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ya rasulullahi ayyu sadaqati a'zamu ajra ina so in yi sadaka wata sadaka ce ladan ta yafi yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa cewa amma wa abika latubayyinannahu na rantsa da babanka yanzu zaka gane yadda abu yake an tasdaqa wa anta sahihun shahihun shine ka ba da sadaka da lafiyar ka ba sai ka ga kamar za ka mutu ba ka ce bari kai maza maza kai sahihun shahihun kana ne son kuɗin naka ba ka sabbatar da su amma ka ɗauka ka bayar sadaka takshal faƙar wa al baqa wa tumhilu hatta idza wala tumhil hatta wala tumhil hatta idza balaghat alhulqum fa fulanin kaza wa fulanin kaza wa fulanin kaza kakka je kayi jinkiri har sai ga dab da zaka mutu sannan ka dinga cewa da Allah a dauka za a ba wani a dauka a'a kai tun da lafiyarka da komai to me mahalli shayar anan jama'a da maza sama ke cewa amma wa abika na rantse da babanka ce sai suka ce anan ba rantsuwa bace karfafa magana ce taukidin zance ne an gane ko wannan kuma ghairu ba'i larabawa suna yin haka ubaidullah ibn mas'ud bin utba Allah ya kare yadda a gare shi yake yake yake bayani ga wanda suka samar ido yace la'amru abil muhsina a wata nusa kuma لأمر أبي الواشين أيام نلتقي لما لا نلاقيها من الدهر أكثر يعدون يوما واحدا إن أتيتها وينسون ما كانت على الدهر تهجر وإن أولع الواشون عمدا بوصلنا فنحن بتجديد المودة أبصر فإن يكن الواشون أغروا بهجرنا فإنا بتجديد المودة أجدر لعمر أبي washina ya ce na rantse da shekarun uban 'yan sa'idu an gane? ka rantse da rayuwar uban masu sa maka ido to su suwaye ma hadda za ka rantse da su wallanta na ka rantse da ubansu to kaga ashe wannan ba dai wai rantsuwa ba kawai ne karfafa magana sai la'amru la'amru abil muftina ayyaman altaki daga ganin naje wurin ta so daya amma sun fara kirgawa to lama la la ulaqiha min ad-dahr akthar to gaba ɗaya kwanakin da ban game da ita ba fa ai shi yafi yawa ya'udduna yawman wahidan in ataita Dirran ran da naje sai an kirga wayan sauna ma kanat ala ad-dahr tahjur kuma sun manta ma su nawa ne ta absaru to idan su yan zuga, yan kwarmato yan munafunci yan sa ido su Allah ya jarrabe su wato da kawai su sai mun haɗu suke gane mun haɗu to mu kuma ai mun san mun fi su sanin hanyar da ya kamata mu mu sake jaddada soyayya da take tsakaninmu wannan fa wanda ya faɗi wannan shi ɗaya daga cikin alfuqaha ustaba'ani <laughs> su ma suna yin soyayya mutanen nan da kuke ganin <laughs> ubaidullah ibn utba ubaidullah ibn mas'ud ibn utba min utba ibn mas'ud Allah ya kare da a gare shi alhuzani huzani sannan ibn mayyada yana cewa adannat safahan min safahati ra'iha la ahjuha yake tace cewa wai la'ahjuha lamma hajasni muharibu fala wa'adiha fala wa'adiha innani bi ashirati wa nafsi an hadha al-maqam laraghib akwai kabilan muhari da su yake sai yake cewa azannat safahan min safahati ra'iha lahjuha la'ahjuha wai saboda tsabagen wauta na ra'ayinsu da tunaninsu sun zaci muharibu sun zaci wai don sun zage mu ramawa zami ya ce fala ku saurara wa'adi ha na rantse da baban muharibu kaga anan shi ai ba zai rantse da baban makiyansa ba ko abin da yake nufi kawai karfafa magana ce fala wa'adi ha innani bi ashirati wa nafsi an hadha al-maqami la raghib ni kan aina na karfin bana bukatar a ce wai ku zage ni in rama ku tafi in kun zage ni ku je can kun zage ni to jama'a wannan shine karshen abubuwan da zamu kawo a kan wannan hadisi ah, ina ganin sai a karanta mana hadisi na gaba mu tarjama shi kawai sai sati mai zuwa insha Allah in na da rabo sai mu ci gaba na'am قال Malik عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإن توضأ انحلت عقده فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان آه. نعم to wani hadisin eh, imamu malik ya kawo shi a nan ƙala haddasa ni an malikin an abiz dinat abu zinad shi ne eh, abdullahi bin zakawan al-qurashi abu abdurrahman al-madani eh, wanda ya rasu shekara ta 130 ko da ɗaya ko da biyu an haife shekara ta 64 kuma sika ne min rijal sita an al shine shi ne abdurrahman ibn hurmuz ibn kaisan abu daud al-madani al'araj ana ce masa al'arar saboda gurgu ne shi ma fiƙa ne lakin na yudallis alaihi rahmatullah an abi hurairata radiyallahu anhu abdurrahman ibn sakhar الدوسي اليماني المدني أبو هريرة أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للأحاديث yake cewa manzala sallama yana cewa ya'qidu ash-shaytanu ala qafiyati a hadikun idan huwa nama shaidan yana zuwa ƙarshen ƙeya ɗaya daga cikinku yana zuwa ƙarshen kan ɗaya daga cikinku ƙeyarsa kenan idan mutum ya yi bacci sai shaidan ya zo ya masa wata tukka wani kitso guda uku sai masa wata kalba guda uku yadribu makana kulli uquda sai ya zo duk inda ya tufka kitsan sai zai sa hannu ya buga wajen to sai zai ce alaika lailun tawilun farko sai zai dinga maka kamar yadda ake jijjiga yaro sai dan dinga cewa daren yana da dan tsayi ci gaba da baccinka alaika lailun tawilun farko kai daga ji ka san a hankali yake radawa mutum to haka mutum zai ci gaba da bacci fa in istayqaza idan mutum ya farka firgigin fa Allah yana farka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir farka wannan da ya ambaci Allah in halal uquda sai kitso daya ya warware shikenan shedan yayi asarar wannan kitson guda daya in ka koma akwai ragobi suna nan suna ci gaba da aiki fa in tawadda in ka tashi ka tafi kai alwala in halat uquda sai ɗaya kitsan nabi ya warware yanzu saura kitso ɗaya kenan hmm. fa in salla da ka tashi ka ta da salla in halat uqaduhu a wata nusa kuma uqudatun sai ga baki ɗaya kitsan shedan din ya warware gaba ɗaya tsefe fa asba sai wannan mutumin ya wayi gari na shiban a cikin kazar-kazar tsayiban nafsi zuciyarsa ta yi wa illa in ku bai tashi ba ya ambaci Allah bai yi alwala bai yi sallah ba ko ya tashi bai ambaci Allah bai juya ya sake komawa to sai mutum ya waye gari khabifan nafs zuciyarsa a bace kaslan a cikin kasala da rashin kazan kaza to insha Allah anan za mu dakata wannan hadisi shi kuma zamu mu shiga sa a cikin lokaci mai zuwa da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon amfani da abin da makaranta sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da mu abin da zai amfana da mu wani yake tambaya mala a ina za a sami wannan wakar ta ubaidullahi ibn utba <laughs> gatar na karanto ma <laughs> ka duba ta in kai gogulan ɗinta za ka santa la'amru kawai ka sa la'amru abil muhsina ko la'amru abil washina اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على